الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الطالبات والصلاة والسلام على خير بريف المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وحده استجاء فعل واجب da tsaunin man kana donar samibi da sigatin abdulwudu bi husnika na kalminatun tabawa abulika Afirka. adad lama adalilin dallana shara'an ala ibahatin turki da aure da bin fala bal a an alwudu bi husnika دليله على المراد منهما ولم يكب فورا ولا تكرارا إذا يرد معرفة للتكرارا والأمر بالفعل العلم والمنحتم أمر به وذل بنسية الأمر بثبات أمر بالهدوء وكل شيء للصلاة يولد وحيثما إن جيء بالمتلود يولد به أو قهدة الوجود a da mun kan ko mun yi bayani a kan abuwa ko da take a ƙasa kalani. abuwa ko da take

من هو دونه hudunahu kodon da kasance shi na tsaraye shi a kan to shi da malam ya ce a haddahu ne zai da awa aikata wani aiki wajibi wanda to da awa amma da zance domin ba a neman aiki na aiki da wani aiki kamar da alƙalmi ka tashi na nasu da alƙa'ayu zai nuna cewa wata wani da aka yi da shi ma ta shi na fila da alƙa'ayu sai in ka ce da alƙa'ayi ko a da alƙa'ayi ta shi kai na fi da alƙa'ayu ga ce ke na ita da awa ɗin don ma ita ta yi awa ɗin kauli da zance alaƙa biyu da biyu da aka hanya sau da mako dole kuma da kafa wani na shi na kasance shi kasance shi na kasance ka da man da wanda ya kasance dole ɗalibi wato shi na tafi wani ba da umumi ne da ɗalibu shi ko shi na ɗalibi ya kasance ma ɗalibi shi na ƙasa da ɗalibin to wannan shi aka ce ma shi aka ce ma amu wannan ana ke mishi al'amur da rubutu ko kuma sannan har al'amur da rubutu ko da wace irin sauya wani irin gabi da za amfani da shi mai gudun wajen shi ne ce da siga ta al'al da siga ta al'al kamar ka ce kamar a ce a ilim sauna ayyim ayyim salata da dulubi shafi Sannu kamar a yi dulubi shafi da sun ga ce ya tsalin kudu farudu wannan farudu wani ciko ita shi malum masu maka tabbatar wannan ya dula ala wudu hayatul karinati hayatul lokacin da alkalin tuwa ta karina in tafiya kasance ta koro in ya kasance babu khalifa mai juya shi ya shi daga zama daga wajibi zuwa ga mandubi ko kuma ta zuwa ga ibaha ya aka samu da kalila mai sai daga wajibi shi ke nan an mai tsara mun zan ba a kan wani shi ba amma an misali fakati ko in an tafi in haira fakati ko in an tafi in haira ko rubuta masu ko kuma masu hansa in halin tafi in haira ma zuwa da bitifati kalila halila tana wuri a kan cewa ta zama maka ba wajibi ba su ya ce tun da ba wajibi ba ne ashe ba zuwa ne kenan farka ta yi na alfini ta yi mahayar haka na kuma za ku zai tsala da kan shi kawai kuma da lafi can ya za mu je da salati ne yau da juma'a ce ta kawai da bi kira lafi wanda mun kai a ku ba shi ne ya farin da ku je da kan ta shiru kawai kuma farin ma malama masu ce yin sharin da an kashe ayi wani hadisi ba wani ba ne saboda ya zo bayan ya zo bayan hanya duk umarni in ya zo bayan hanya ana samun kalilan da karfashe shi da yawanci zuwa ga musahabanci bai zaɓo da tsarafin ta shigo shi ke da kaga wanda ya zama ne shi Allah ke ke ta ba tare da ni to in dai ba wata kalila wanda ke da ainihin zargi daga umarni mutlaki to sai da na sai mutum ma sai a bar shi aka mutobi al'amuru al'amuru ke mutlaki a ko kuma al'amuru mutlaku umarni wanda kasance maulakina ya zuru Allah yau suna gudu a kawai sai an samu wata kayina mai tsaye da wadanci kamar sai zuwa ga dalabanci shi koma dubi ko kuma da shi koma mubali to shi na ce haifar lokacin da an na to wata na in ta fata ko wata daga ko kuma da ya zo a kan lalaki in ya kasance maulakina ya zuru a Allah yau za mu tunda na shir'an ala ibrahim lam adalilin ban ce ma aka samu da dalili ba tunda na wanda shi da mushar'an da tabi shari'a ala ibrahim akan halacci da sai da ya samu na halin Ya aka samu wani mai gudun ibaha kuma wannan sai wannan sai aka ce wa mai fadda umarni da gudunci zuwa ga ibaha fadda da gudun ta tsara kan ta shiru a zamu da islamu ne wanda ya ce kawai da kike da fadda rubai'a wanda rubai'a ubanci kai kaiya فإذا قضيت الصلاة فانتشروا كفتا وابتغوا من فضل الله وإن أتقال الله كذا من كفا هذا ما أنسى مقالينا أي تجي وجم أعرش مدتشيني وتتشي قليلة مقالية قليلة لم مقالية شيء saboda me an ce fanta shiru ita saboda sun mun samu umarni mun samu hami wata rubaira hami na to da aka samu hami sai aka samu kuma umarni bayan hami to umarni in ya zama sani mun wasu maluma suna cewa wannan karina ce karina ce kawaliya mai gudun rashin cin umarni fa ku qutiyat salatu shi na ce la ma dalili in ce ma inda aka samu da dalili ba dole na ka shi shi mu shar'an da sabu shari'a ala ibrahim akan halaki da kake da aikata wannan aiki wannan ne kuma ta an ka samu wani aiki mai tafsir da ainihin ibraha mai tafsir da gudunci zuwa da ya koma mu kamar alal misali ba kashe ta yi fata wurin nan wata auren da bin ba auren da bin ba saboda saboda kalina haliya ta ta so da ke zama ne auren da zuwa ga auren da bin zaman yawa wannan mu'amala ce mu'amala ko ba wani ce kuma kike shiga shi mu'amala an mu ko ko kada ka ɗauki akan wajen ci ne ya eh, ana ta samu kalina ko kuma ta ci zuwa ga ita ko an samu ɗari da wasu hana da dokoki zuwa ga jira. da mu, ɗauka wani ya shashi an na wajeni da dokoki tattara bayan masu wani kwashi. Da hannun yana da wata kai, abin muradi a kan abin da aka nufi ma kuma da jabaha ko kuma da jama'a. Wannan, wannan da ya ya kai da su matsala. Wasu a kan cewa al'amuru dullo, al'amuru umurni dan shi kuma ta tafiya wala fi kaura shi umurni ta shi wajen tafiya da rubutawa wala ta karari sannan kuma tambaya shi an fannin ta karari ta al'amuru ya dullu Allah da kauri ya dullu Allah da karari haka wasu malama suka ce wasu malama suka ce a al'amuru la ya dullu Allah da kauri wala ya dullu Allah da karari لا يكون قولا ولا يكون حلالا يقول ما لا ya ce wani yi kawai shi ne ya wurin rubutawa wani aka tsaya zai kuma a ta tsari amma a yi mai in bai in yan gobe ma ya tafi da fakara in idan ta ma ya tafi da fakara a bai da wani kuma kan tsawa da ya kuma samu wani abu mai mai tsari ya ci gudu ko ya yi tsari na kuma dula da na wani a sun da ta aka cewa umarni ya wurin da kowane قول في أنواع شدة إنما يقول أن الله عنه وأن سواء من يقول أن القول الله ما يجيب شيء من هذا الموضوع وفي عليه السلام كما أدي ثلاثة من الشمس فمن الشمس سبب لإباحة الشمس هذا وهذا الحمد وإنما كمان هذا الحمد يتكلم كلمة الجن الجن المتابع إيش اللي قلتها أولا يتابع ثم الأمر مرتب ومن يوم بأنك إياك الشيء يوم واقع شيء كما قال أولا من wani ya hali ba su ka ta da kai yadda da zai sa su ne kawo kuma da ya yi so na wani da ya yi da wani wuce haka shi ke da kai wannan al'amuran kullu alal fuqara ne ya ta Allah ke da ya ta